matasa assalamu alaikum da fatan kuna lafiya labarun matasa kenan da suka fara daga nan studio kalangu a ɗakin magana kuna tare da samira wafi da gora tare kiya arimi ya ne kiki kina lahiya alhamdulillah mira yau da miki kika zo mana A yau za mu yi magana kan watan wasan Tabastaka kuma mun ba matasan ya mai damar miƙa ra'ayoyinsu. Takaitaccen rahoton namu zai kai mu agadas don yin magana game da fataucin matasa a guraren da ake ginar zinare na gargajiya da wasanni kuma za mu rufe wannan shirin. A wani bangare na bikin ranar yaƙi da cutar hepatitis, club daban-daban na Rotaract Lome arc Gawai da Rotaract Taimako na Jami'ar USTM sun gama ƙarfi da ƙarfe don wayar da kai tsawon kwana uku saman yanar gizo. Haka ne Mira ana gudanar da wannan ranar ne a fadin duniya duk ranar 28 ga watan Yuli. Mu saurari Dr. Ismail Adoko Kafacha Esodong, shugaban kwamitin da ya dace na gundumar mai lamba sifili uku na Rotaract Togo, Niger da Benin don ƙarin bayani. Kowace ranar 28 ga watan Juli muna bikin ranar yaƙi da ciwon hanta ta duniya kenan muna kawo gudunmuwanmu domin cimma muradun ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS na kawar da ciwon hanta nan da shekaru 2030 a duniya. Babban batu ne cikin aikin mu ta matasa mun ɗauki niyyar rakiyar wannan shiri na OMS na kawar da wannan cuta da ke da haɗari sosai da kuma ake sakaci kanta daga wajen mutane da gwamnati mun ɗauki niyyar da kan mutane domin su hankalta ce wannan cuta domin samun kare kai daga wannan cuta za mu yi wani nau'in kamfi na kwanaki uku a yau akwai matakin farko gobe na biyu ranar juma'a na ƙarshe mun ɗauki niyyar shirya wani taro a ranar asabar domin rufe wannan kamfe na kusa A makon da ya gabata ne aka kaddamar da gasar babban hutun makaranta wato TJV na gundumomin Agades. Haka ne Mira wannan aikin da wani matashi mai tallata wasanni ya shirya. Ba wai kawai za a gano hazikan matasa ba ne, amma da sanya matasa su shagaltu domin samar da tsarin ci gaba da haɗin kai tsakanin matasan. Anise Karim ya haɗa mana wannan rahoton. tawagogi goma sha biyar da aka tantance cikin unguwanni sittin biyu na yankin karamar hukumar agar ne za su fafata da juna a wannan kwambala ta farko a lokacin babban hutu aliyu hamma mai tsara kwambalar ya bayyana gurin da aka sa gaba akwai gano waɗanda suka shahara da kuma yaƙi da shashancin matasa da kuma ƙirƙirar hanyar cuɗayya da jinƙai yana da mahimmanci a kula da su akan wasannin motsa jiki musamman ma ƙwallon kafa matasan 'yan wasan da ke da matsalar buga wasa wata dama ce a gare su na su motsa wannan dan wasan ya bayyana farin cikinsa. Tsari ne da aka yi a karan farko yana ba mu damar kowa ya nuna kwarewarsa da karfafa cuɗayya wanda shine yake haɗa mu matasa gaskiya abin mai kyau. Mataimakin shugaban kungiyar wasan kwallon kafa ta Agadez Ilali Ahmed da kungiyar tasa suna goyon bayan irin wannan shiri da ke cikin tsarin ayyukansu ya kuma ɗauki alkawalin kasancewa a kwamɓalar gabatar har ƙarshe. Wannan TJV mun ji daɗin shi sosai wallahi. Muna goyon baya kware masu yin ruwan gamu na TJV za mu kama musu sosai. Ya zo mana cikin lokacin da muke son shi. Kafin ranar karshe uku ga watan na 2023 tawagogi na ci gaba da gogawa tsakaninsu. Ana yin wasar tabastaka a Nijar bisa ga alaƙa mai ƙarfi gora tun shekarun baya da ba yau ba, wanda al'ummomi na ganin saɓawa wannan alaƙar kamar jama kansa wata masiba ne. ɗaya daga cikin dalilan da suka sa matasa ke yin ta tare da 'yan uwansu. Domin ƙarin bayani mu saurari wasu matasan lokacin da suka yi hira da Maryam Ade Ibrahim. Da zarar mutum gurme ne na faɗa masa ni buzu ne sai a fara tsokana wani lokaci idan muka je kasuwa sayan kaya da zarar muka haɗu da su ina tsokana su har ma wasu suna cewa kai bawa na ne ka ɗauki kayan ka tafi gaskiya abin ya yi kyau. Eh muna zolayar juna kowane dabba na babu wanda nake bari kuma muna ci gaba da yin shi tunda ko jiya mun so mu je mu yi shara amma ba mu samu lokacin yin sa ba. Ni bahaushe ne musamman bagobiri a nan Nijar muna da abokanin wasa da muke tsokana zabarmawa da mu haɗu a wani waje ko a ma'aikatu sai mu fara wasar tabbastaka. Wani rahoto da aka shiga tsakanin shekarar 2022 da shekarar 2023 a Agades da Hukumar Kare Yara ta bayyana a bainar jama'a ya ambaci kimanin maza 60 masu shekaru tsakanin 15 zuwa 25 sun fuskanci fataucin dan adam. Ga dai karin bayani a cikin wannan rahoton Anise Karim. Al'amarin ci da gumi ya zama ruwan dare a Agadez tun bayan da aka soma aikin tonon zinariya. Ana sawa matasa aiki ba tare da ana biyan su hakkin su ba wani lokaci. Matasan sun yi Allah wadai da hakan. Ana didi ba an kato ne a matsa a ce wannan ina son shi wannan. Sai a bada gram guda jika talatin kenan a dauki mutum lokacin. Kai ba ka ji lokacin da za a ciniki ba sai dai ka ji an ce kawai ga mai gidanka can sauko sai kun je za ka kama aiki sai ce sayan ka yi sai dai ka yanci dauko kayan ka can eh da haka za ka yi mutane sun kare gaba daya wannan nau'i na ci da gumi ba irin su ba bane akwai wanda ke da nasaba da bakuncin haure sashen da ke kula da bada kariya ne ke taimakawa waɗanda lamarin ya rutsa da su suleiman isaka shi da shugaban sashen kula da kariyar yara kankana daga watan janairu zuwa watan jiye na wannan shekara mun tarbi yara 588 da ke cikin yanayin bakuncin haure ko ya kasance ce a cikin gida ko waje a cikin yaran da muka karba akwai yara 61 da suka fuskanci safara da aka saka a hannunmu daga alkali mai gabatar da ci da gumin jama'a laifi ne da doka ta tanadi hukunci mai tsanani a kansa masu aikata hakan na iya fuskantar zaman kaso da biyan tara bilal shi shine mataimakin babban alkali kuma wakilin jiha na ma'aikatar da ke yaƙi da ci da gumin mutane ta tanadi hukunci ga masu safarar mutane na zama gidan kaso daga shekara biyar zuwa shekara goma da kuma cin tara daga miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar na sefa. A ganin masu lura da al'amuran yau da kullum wannan lamari na faruwa ne sanadiyar rashin aikin yi na matasa. A yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da na Shina. a huskar kwallon kafa a cikin yankuna da dama na nijar ana shirya kwamfuloli na babban hutu da ake kira tgb a dogon duci tagogi tara na 'yan wasa masu kasa da shekaru goma sha bakwai na gundumar na karawa da juna wannan kwamfulawa da ita ce irin ta ta biyu ta soma ne a ran 19 ga watan juye kuma za ta ci gaba har zuwa uku ga watan ut ranar karshe wadda ta yi kici bisa da ranar sallar kasar nijar tawagar academy fc da ke da kofin kwamfular ta farko ta 2022 na kokarin ta rike wannan matsayi a nan muka zo ƙarshen labarin namu na ranar asabar sai kuma gobe in allah yarda za mu zo muku da wasu labarin